ce ya kyautatu a ga na ke talatar sigari kaga bai kyautatu ba in dai ya tabbata da cewa sigari cuta ta bai kamata ba a ce bai kamata a ga likita na zina ba a ce likita na neman mata ba bai kamata ba shi ba sai a san likita na wani ɗabi'a ta kusantar maza da maza a ce bai kamata ba liwaɗi kenan saboda ni ya ki kowa sanin cutar da aka samu wajen zina cutar da aka samu wajen liwaɗi cutar da aka samu wajen shan cutar da aka samu wajen sigari a ce kaga dole ya san shi a ashe kowa ya san likita ya san kazanta da dagula haka ba ganin aka yi kamar likitoci masu kokari gina kullum ganin ne ganin kai ne kai sama da mutane ko ba haka ba kullum gani in ya gane ka in dai ba confession ɗinku guda ba kai ba likitanci ya kai ba kwatanta ka da kai da wahalar da ya yi sai ya auna ka sai gane ka wani iri A tabi'a shaitan khalaqata ni min nari wa khalaqata bu min dinin ko mafi yawan likitoci waɗanda ba su san Allah ba waɗanda ba su san addinin su ba haka suka jibin kansu haka suka jibin rayuwa to ya san cewa Allah shi ba shi ilimin kuma Allah shi hore masa ya san kwanan dare da ya yi ko Allah shi ba shi sa'a ta jarabawa ya san irin cin mutuncin da Allah ya mai irin cin mutuncin da an kai mai Allah ya tsamo shi ya san at-tawabu sannan ya zama ya kaga ya tawazu ga Allah sannan ya tawazu ga mara lafiya kai yi ɗauki cewa a shi kai dinga da ni a dinga kai matsayi bai yi kaza ba ibara ta ta kai kuma sakacin kana da abin da ya kamata wannan abu na gaba daga cikin wajibai a ku shi tsare gaskiya ga komai ki tsare gaskiya abu na gaba a rahama ya tsare rahama tausayi ga al'umma saboda ne saboda wasu cutotoci wasu rashin lafiyoyi ba bukatar suka yi ba ba bukatar suka yi shan magani ba ba su bukata suka yi allura ba kawai bukata suka yi ba a tsaye ba akwai kirotutun da suka yi kawai bushasha murmushi shi ke ya isa a yana nan kuna da masani an kuka da irin adabi na larabci da yawa irin wanda karshen lahaya saboda sai hubbu laila ko ba haka ba eh, eh saboda kawai sai ka so an yi mai magani an yi mai kaza an yi mai kaza su ya ke waraka an ka gano sai an ka tafi Allah a dole ita su dan haɗa ido ko ba haka wanda sun kawo haɗa ido yanzu a gora ya yi lokacin kai ya gano ko ba ka ya warke kuma shi kenan a kai gida ba ma san ba akwai wani wanda talauci ya yi mai yawa talauci nan na yi da an kai na da ɗan uwanmu na yi da kasa ga duk matsalar ko ina akwai talauci nan na yi da an kai sananne na allura ba ba ko mika ta bashi magani ba a kiyaye da wannan abu na gaba ana son haɗin gwiwa da mutane alkhairi wato yan uwanka likitoci ko yan uwanka masu ilimi game da haka abu na gaba ana son kunya ka zama mai likita ana son ya zama mai kunya ba ya zan ashararo ba ba ya zan tsiyatsiya ba ba ya zan ɗan tono asiri ba ya zan ɗan mutunci ba abu na gaba ana son al'ilmu wal anas al'ilmu wal anas juriya da ni da anaki ba a son fagamiya ba a son barin biki ba a son kwarabiya akwai hadisi ingantacce ce sallah sallan ya ce wani Allah ya sama siffofi biyu waɗanda Allah ka so ya ce wani anaki A abu na gaba ya girmama haƙo kamar lafiya abu na gaba ya ci gaba da neman ilimin addini abu na gaba shi ba sun mai haƙƙi haƙƙi nai ina fata mu gani shi ba sun mai haƙƙi haƙƙi abu na gaba kar a manta ba mu ambatai ba yana cikin na farko farko ya zama ne ya zama ya samu lafiya wajibi na dole ya samu lafiya ya samu izini ya samu cincinta ga ma'abuta wannan aiki abu na gaba ya tsira ko ya kuce ma duk makarin shubhati duk inda aka tuhuma sai da shubha to ya tsira mai wannan wuri da ni karanta sai ba da wani misali to ba sani ba ko in na faɗa yanzu mu yayi ne da mu yace daga cikin tsira daga shubhohi yace in kana likita kakka yi private hospital in kana likita na gwamnati kakka yi private hospital ko clinic kakka yi kakka yi ɗakin matan magani saboda ni saboda za a tsone ka saboda ni da rashin ni in ka rubuta ma wani magani maganin da ya yawo duk garin ga mai saukai sai shagon ka to akwai shuwa akwai shubha cewa cewa ba kana aikin profession naka bane ba kana wa kana aiki don mara lafiya ba ne kana bidan makanka kuɗi na saboda haka ba maganin nan da ka rubuta mai ba ba shi an maganin ciwo ne ba tun dai ka samu kuɗi sai ce a shari'a sai da ya ɗaya zafi sosai yace haramun na ga mai aikin likita na gwamnati shi buɗa private asibiti ko private ko private clinic ko kuma ya buɗa a pharmacy ko wani shagon magani sai da ya ɗaya sauri. ya ce ni ya saboda ni kalla kalla ma yosin da kyar ya adalci abin da ya kamata so da yawa kun san wannan abu ba hadisi wala haraj ka zo inda wani likita sai ba ka sai ya bincike ya bincike da ya ka dawo gobe ka dawo jibi ka dawo shi ba ta ma wata guda ko wata biyu kullum appointment sai ka ba ka daga ko kuwa lokaci sai har ka hau garin siyasa a ba a ce baka isa ba ka gaji da zuwa ka gaji da zuwa ka ce shin wai ranka ji Allah dai a bani shawara shi ne a cikin wallahi wannan asibiti babu kayan magani babu kaza babu kaza wannan akwai matsaloli Allah ya taimaka ni shi ina ganin dai kila wani rubuta mata sunan wani magani eh sunan wata asibiti kila ka je kan ka bincika sai ka rubuta ma ya rubuta ma sunan wani wata asibiti ya rubuta ma wani abubuwa da kaza kaza ya baka in ya baka ka zo ka ba da wannan takarda a duba sai a ce ba gobe ko ya jima da kare wani sai ka dawo ya ji ma kan dawo karya hudu kana dawawa za a gani kana son ka gama jan kunne ko wani abu wanda aka yi imani ya iya sai a ga wannan da ya ba ka takarar nan nan ko jiya shi na zai ma aiki kuma ya ma aiki yanzu yanzu ko fa ya kuma a gaba kuma ka miki Ba Allah wannan bai zai khiyana ba bai zan cin amana ba to haka malam ya buga misali da yawa saboda haka likita ya kuke kauce masu harkoki ko ko su hanyar ta cin amana shi yasa amma yana dan ba da misali ka a gane da waɗansu waɗanda ya yanayinsu bai dace zana da su ba ya ba da wasu misalai da yawa abu na gaba a gurguji na ne ya su sai aiki a jirka halatu ya rinka neman taimako ga Allah abu na gaba ya rinka inzalin nasi manafirahum ya rinka haza mutane matsayinsu wato yana da kyau a kula ba a kowace da ba wasu aka ce ma'adalci a kodan waɗanda da su fahimci ni aka ce ma ba ko ko ni aka ce ma gaskiya shi gaskiya sai kawai kowa rashin kunya zaiwa ko ba haka ba Ehe. Eh. in ya zo ko imamin gare su ko malami ne ko shi gaskiya shi ko bai san a gaskiya ba to ba haka yake a shari'a ba a ka'idar shari'a akwai inzalun nasi manazilahu ka aje mutane matsayinsu ka ba kowa haƙƙi ne idan wani mai daraja ya zo ka ba shi daraja idan mai mukami ya zo ka ba shi mukami ya ce kaga ba hikima ce ba ba daidai na ba ya zan ka walakanta babban mutum ko ka ɗauki babban mutum da wani wanda bai kai gari ba iri daya kamar misali kamar misali a ce ga wani dai ya buba ya zo kuma dai shi dai ma al'amari ne ga shi sannan ga wani responsible person na al'umma kila limamin unguwar kuɗa ko kuma sarkin kula. ko kuma mallamin ku na mai karanta ku alkur'ani daga ce ya jira wanda saboda kowa ya jira ka ga daga sun sa ya zauna nan kai ma to ba hikima ta ba ko ba dabara ta ba ko ba shi aka ce wani ba ba shi aka ce ya adalci ba a'a ikramun nafi manazirahu sai ka yi ne ikramul karim wa tawjiril alim wa idlalul shaykh al kabir ko hutukun ka ce to ba ka ta mun kai ai adalci sai mun shi ka tsaya sai ce da to Allah ya zai bai saurare ka a to kai haka Ka ce, wai ni kai a ah, dole wanda ya fara zuwa shi a gani to ba ce mai hikima ba ba ce aka kai haka nan ba wa ihtiramul waji wani wanda adda waji hulka daraja wajen mutane a darajar tashi wa taqdiril hakim al adil shugaba ma adil in yanzu ba wai wauta ce ko ko sanin kan gado shikenan ga talakan gari ya zo ga sarki ne ko gwamnati ne ya zo ka ce kai adalci za kai to ba hikima ta ba in dai ya zama wanga babu mai jira ne kila fahimta wanda in ya kwalla hakko babu wanda ka tare na kake an fahimta amma wancan bisa gari kila akwai mutum ya da dubu akwai mai jiran ya yi sayi akwai mai jiran ya ga wani akwai mai jiran shuwawa ne kaza akwai mai jiran shuwawa ne ka san su sayi ne sayi in ba ne ba sai ka sai sai kai rayuwa ga wani abu akwai dan labari ba sani mai saha amma ba labari ake yi da gwamnatin bai ci ta wuce akwai wani aiki da aka yi na a ba da magunguna a shaguna a yi ma sayinin ka zo ka shi magani kyauta ce to akwai wani wanda aka yi waɗanda waɗanda aka yi su wani suka a suna da wata rikin ban sani ko ciwon ya suna kullum sai a yi musu an a kai ko sati ko sati ta wuce tayin dai sai an tsaye musu jini an yi musu replacement da wani yana da wani da alifin sun san da wannan a akai akai sai an cire musu wannan kuma wasu makontan kuɗi na an ka keɓance game da wannan to da gwamnatin ta wuce to da wata wata gwamnati ta zo kan da a yi ɗan sikirin a gane yan tuwaci wanda aka yi dami dami don a gyara sai aka ɗan yi stopin ɗin abin gaba ɗaya sai aka yi stopin ɗin abin gaba ɗaya ni ma abin da samu labarin na kai wata tsohuwa game da wannan aka aka ba da labarin sai aka ce ai abin duk gaba ɗaya yanzu tun da ma ita tsohuwa ta daga kawai ta tsawo kaza kaza na suke bari a kai ta wuri kaza a ce maka mata ya haɗa ta da wani sai ta ce wallahi wani duk abin da aka ba su game da wani ayyukan ba amma dai an ce za a mai fata abin da ka ba labari kofin din da aka yi na wannan waɗannan da sun kaza lokacin a juya musu ba a juya musu ba kan da a mai suwa mutum takwas ya mutane takwas ma waɗanda aka janye madini a samu wani mutane takwas kawai yi tsayin a hajjar kuɗi don a yi masa wannan aikin ba sani ba ko fahimcin da ne abin da ka so in faɗa so da yawa wani rayuwa sai ko ko unguwanni ne ga al'umma tana shahuwar rayuwa al'umma to ka sallamai ka ka aje shi ka sallamai yadda yake shi ana ga da malam kamar dokta misali ga hikan mutane sun taru cinjin ana jira ne ya zo ya hau membari hudu ba kuma shi ka hudu ba ranar ko ba haka ba ehe eh, dan yaro ne ko wani ya taimaka ma wani mai da dan lahiya dan jiya dan karye goma sha biyu ko ba haka ba sun yanka daga sha biyu zuwa sha biyu da rabi ce a ah, ka ga wasu san ka ga na mutum goma tun tun mutum tun tun takwas suke nan saboda haka ka jira zuwa yaushe zuwa karye uku ba ka nan babu hankali ko ba haka ba shin barin hudu ba zai yi mutum dubu da jira ne sai ya kare su saboda kai dai kai kai dafta kai dai sai ya kare su mutum dubu ko ko ni ko ko ya ta wanga da ya kawo abin da ka samuwa ga ciwo ne ya daɗe kama saboda ni saboda ya je da wasu mutum dubu ko dubu sun na bisa tsakiri Allah samu gane wanga bayani abu na gaba a likita ya girma makai ne abu na gaba ba a ce da so abu na gaba ba a tona asirin asirin mara lafiya ba a tona asirin mara lafiya kabura makasin da ma muni da gare wannan tila in kacce a yi magana ba a jirgi wa da akwai wani wanda nake yana magana game da wannan sai da nake nake haba haba yace ka ga wannan mai hijabi wallahi ko mina tana sani wai kindi wai gadara yake wai ita ustadiya ta wai ka suna sa hijabi har kasa sai da nake me ke kan tsara wai kindi ke na ba kike sama kike sama ta ko ai wannan haramun na a shari'a ɗaukin tarbiyya a cikin ta saboda ba a baka horon da musulunci ba shi sa ka wannan magana ai ba ai mana gani suna ɗaukar kai tana da za su suke su wahalar ma ai ba haka wai ji ta fahimta ya kasa ko ne ka zai ne karin banza kaga shi wannan bai san ni ba bai san wannan nukta wajibi na ka koyi asiri kai malami mai ba da fasawa kai marar lafiya kai likita mai warkar da marar lafiya kai alƙari irin waɗannan wajibi na dole na shi koyi asiri wanda ya kama amala da shi malami ko mi da zo hada mu mace za ka zo ka faɗa ma matsalolin ta da sun ka shahi abin da ba ta iya da ko magana ce ba ke da ba ta ba ta iya mijinta in mai kunya ce amma ta faɗa ba saboda suna son fatawa ta addini ta faɗa ma suna son mafita ta addini amma sai ka zo kana fasasawa kana zo kana bayani ko ko aha ko ko ta faɗa ma wani asirin da tsakaninta da mijinta ko wani abu sai ka zo ka fasasa ko ko akwai wani wanda ma hatta da mijinta ba ta yi faɗi amma sai ta faɗa ma likita to ba a wannan sai inda lalura kamar da malamai suka bayani lalura tilas ta wajarta a bayani menene shine akwai bukatar bayanin likita ga wannan matsala aure aka sun ai tsakanin wanci da wani ana sun aure an ce a don ana tuhumar cewa wani dan da ya bayyana kila ana ganin cewa yana da kabari kusa haka suka cewa ko oh, ko yana da kanjamau ko yana da menene gashi nan dai to an ba ka tsakani da Allah ana son tace don Allah ta wata gaskiya so nika aure za الحتة ملوش abin da wani likita kan haka nan yadda e e ce a i an saka ta ba haushi mijeti shi ne wai kana likita yanzu in yi samu likita nan daga ni sai ki sai samu gida ni kwankwa samai, zala da mu gaya magani ko ko ga wani ce lahiya kina yi filikin gina nan gida ni ko wani mai kama da haka ko rubuta magani kaza kaza kaza kaza sai mu ga wasu masu yawa ne ko su ce a kare dai asibiti ko su haɗu kila ma ko asibiti ta zo shi na a ce ba zai gida ba to akwai matsala game da waɗannan da ta ba da bayanin cewa ni ana iya samun matsala ana iya ba a samun matsala wasu abubuwa ka kitta wani sai a ce ka mataki don a wasu abubuwa da aka keɓance wurin yanzu ila an fahimta yanzu a asibiti ko ko wasu akwai wani condition kamun a yi su to in ka ɗauki matakin yanzu a gidanka to za a samu matsala idan wani abu ya faru ana ɗaukar kayan kashin kai ko kayan lahani ala kulli ta haka amma da abin da shi mai littafi yi bayani ko ko wadanda abubuwa da ne cikin ba a dan saka bayani duk wani wanda ya sai ka taimako na harka abin da danganta al'amarin na ilimi game da wannan ka ilimanta da shi ka sanar da shi ka ba shi taimako da wannan abu na gaba ka buɗe kofa kwarai-kwarai da wata ka'ida da aka cewa ad-darura tudhibul mahzurat likita kai da wannan kofar tana da haɗari sosai wai lalura tana halatta abin da aka hana kai doke ta da yake apply ɗinta ga matan mutane har ad-daruratu tubihu al-mahzurat ya tafi matan mutum ya tafi wani wuri da sai nata wai larura wai ji ba arziki ko ba haka ba ciyon nono ta kai to in dai ba akwai wanda aka yi ka gano ciyon nono ba sai ta hidda brazil ta ba ciyon nono wanda ka karanta ka sani cikin littattafai an ka bambanta ma ka ci kashe ne ka san ire-ire ne in akwai wanda aka yi ba sai ta bude gure zai ta kace hakkar kakka abu da kakka ta kaidan addarura su babu ta in ya zan dole sai ka diba wurin ta gani to diba dai addaru ta duka daro da kadar ya kakka ba in ba bukatar ta jikin ba sai an taba a ganowa ba saboda haka ka buɗa da su duka ma'azura a kiyaye da wannan kwarai ya haramta ga mai gaile kisa kisan kai wannan haɗari na kwarai saboda haka kar a bashi kuɗi ya kashe wani cikar sayi na cewa mara lafiyar nan ya kai garagajen da tabbas likitanci ilmanci mai rayuwa amma ga shi na zogi kan da shi sai ɗauke sai 24 hours nan gaba saboda haka bari mu da shi ne allura ya mutu yau ka ga ya huta to kai haka nan in kai haka nan ka kashe rayuwa in kai haka nan ka mutu ba a matsayin ka da likita ba ka mutu a matsayin ka ɗan ta'adda mai kashe kai a kula ki wannan sannan ya ce samu ko wani abu ya sami rashin lafiya ka faɗa mai tsakanin ka da shi sarahatan amma bai da dukkan ka faɗa mai hakikanin abin da ya sami kakka boye ne kakkes ya sami kiran ya gari sai ka cimeto to shi kenan akwai dai yan matsala amma dai babu matsala amma dai ka bar ka amfani da kaza ka bar ka kaza ba ka saba kawai mai ba a yi saraha a faɗa mai ainihin abin da ya shawai amma bai da dukkan sannan kuma ka ka zama gari ya gani ga kai ka sannan gaba daya ka rinka da tura Allah kar ka yawaita wasa da patient ɗinka sannan kar ka ma patient ɗinka sannan kar yi hasada kar ka yi wa juna abokan aikanka ka zama mai ba da shawara a kullun a ƙarshe ka zama representative a wakili na musulunci a duk inda kake ina ganin da yake na ga lokaci na ta hararata Ah, wannan kenan da na tsaya kan kusan wajibi uku abubuwa wajen kasan ma talatin da wani abu zuwa arba'in ah, an ba ni awa guda ne kuma ina jin wajajen tara da tara da shirin muka fara zuwa tara da goma da wani abu shi da ta nan za mu sa insha Allah abinda zan ce dai mihwar ko ko khatima na laccan ta yi mana waiwaye ko tsokaci kan likitanci ko ko ake ce ma likita mu kiyaye sosai ba duka wani wanda ka amfani da wani karfe ko wata ayyuka ko ya dadara mutum ko yadda mutum ciwo ba shi likita ba likita yana da sharuɗa yana da dawabitu yana da ka'idodi mun faɗe su sannan kuma mun san matsayin a cikin harkokin magunguna akwai abubuwan da aka samu da su sun tabbatar da su in ma nususul qur'aniya ko nususul hadisiyya idan bai tafsiri ba ba tafsirin su ba kakka danganta su kai naka tafsiri kai naka bayani kai naka hada hade kakka yi su akan cewa ka ce musulunci yace saboda za ka jawo musulunci za ka jawo musulunci karyatar da musulunci za ka gwada ba su ci ba da shi likitanci akwai tajriba bataki da wannan muke amfani da wannan zamar a bar hada ka hada ma ka ka ka shago na magani kana sai da kayayyakinka su zai to su habbatul sauda su kaza su kaza sai ka ce islamic stop ko islamic medicine kakkai haka nan za ka kawo shubha za ka kawo cakudi za ka kawo ambiguity gumo game da harakar sai a rasa gane me musulunci cikin harakar me ba musulunci ba in mutum ya zo ce ba magani na ba ka ci ya karyata Allah ya karyata annabi ya karyata aya ya karyata hadisi an ce kaza an ce kaza kuma kai umarni da wannan dama ana ganin ka a matsayin likitan musulmi ko likitan musulunci a kiyaye da wannan wanda muka ba ɗaya har mun rasa ganewa yanzu haka muka yi yau mutum ma ka shiga school of nursing ta wacce gari ba ta ta ko ina ba ya yi jarabawa nan wanda suka ci mai waya a yi ɗaya da rigaya a yi wasi da shi bai gane komai ba sai a buɗa mai shagon magani bai gane komai ba ko roshi an kai bai ci ba sai an ka buɗa mai shagon magani ya fara sai da magani shekara guda ko shekara biyu sai a ce mai dr wani haka aka kira ne ko ba haka ba ko nan magana muna da doktoci da yawa zaman su doktoci tsaron shago shi ka sun ka doktoci na san yanzu in littafi zan biya ni ma kai na in littafi da shago na zan ce ba dokta sai in wuce ba kai ne guda amma ka san wani abu ko rubutu mai kyau bai iya ba rubutu ne mai kyau bai iya ba ya rage yana sai da magani yana da yaki shekara goma sha biyar yana sai da magani medicine ko ko likitanci cuta ce da rashin cuta ko ko mu kayyade mu ce likitancin yammaci ko likitancin turawa ko likitancin yahudawa cuta ko amfani abin sai ya baka mamaki sai haka abubuwa da yawa an doke su akan haka amma alhari sun taɓa aƙida ko ko har sun taɓa ma lahiyar jiki amma muna nan muna zuwa game da su Allah ya samu dace Allah shi ba mu lafiya a jikukunan mu wanda suka kwari suka hada wannan lacca ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsaya wannan abin cikin mizanin hasanatihim malamai na da an kusa da ni a ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi sun ba da goyon baya sun halarci wannan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wannan mizanin hasanatihim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه kúkúrè da kwazo yake da karatu idan aka taimaka mata da duk abin da ya kamata a taimaka masa ya haye jarabawa to kaga wanda za su ci moriyar su ne mu za mu ci moriyar karatun zama da yaro ya taso yana kokarin da ya kamata a tallafa masa aka ji aka bari ya fada a jarabawa kaga mu muka yi asara wannan abu ne wanda ba kowa ke iya kaiwa ga har ya samu wannan dama to ya kamata mu muku duk wanda ya samu dama a matsayin mu na likitoci to ya kamata a ce likitoci sun ba da tasu gudunmawa sun taimaka ma wannan ana samun matsala gaskiya na ta samun bayani cewa daga cikin wasu likitoci musamman abubuwan eh, bayani gaya mun kai musamman likitoci mata idan aka ce ga wanda suke kokarin tasowa mata to hakika suna samun matsala gare su alhalin waɗanda suke ba mu ba yan wasu addinai da yan wasu kabilu su ko bukatar su ta kaka in suna da yara suna ɗaukar lis ɗinsu kuma su san cewa menene matsalolinsu kuma su tsaya a kansu gurin karantarwa su kuma tsaya a kansu gurin jarabawar da menene duk su tabbata cewa yaran sun hai to na daga cikin wajibin abin da ya kamata mai tsaya a kai haka nan mana ya kawo mana amana wannan amana tana da muhimmanci sosai kamar a komai musamman game da wannan harka ta likitanci harka ce da yake amma ta amana sirri ne na mutum yake gaya maka sannan sirri ne na mutum iyali na mutum wanda iyaka abin da mutum yake tattali kenan ke boyewa mutum ya zo maka da iyalinsa ka lura da ita ka gaya mata abin da ya dace ka yi na abin da zai inganta mata rayuwa sai ka ci amana ta cikin wannan wannan abu ba ɗaya ba biyu ba ne na da wata kisa da na samu labari wanda na san wanda abin ya auku gari shi ya ce min yana neman malami yana neman likita wanda yake da amana saboda ya ga likitoci da yawa bai gamsu da su ba kuma iyalinsa tana da matsala wanda ya shafi a gefen haihuwa za ka sai wani abokin sai ce masa ko wani likita ko tare muke sallah da shi a nan kuma wannan fannin yake za ka insha Allah wannan gaba kana matsala mutum ne mai amana yake ka faɗa da dai. ya haɗa shi da wannan likitan sai aka sa rana lokaci kaza ya ce to za su zo da iyalin saboda ta gaya masa matsaloli ya ce su babu dama ya dau iyalin sai ya tafi da ita asibiti ya je nemi likita likita ya fito ya yi a kai ta ɗaki kaza shi ke nan ta shiga ɗaki kaza sai sai ga likitan ya zo wai yanzu ta tube duk kayan jikinta zai duba ta sai ta ce ah, in tube kayan jikina ya ce kwarai kuwa sai ta ce to haka kai da mijina sai ta ah mijin ke in bai yarda da ni ba zai kawo ki gurina da haka yanzu in ma tana so zai iya ba ta dama ya koma ta tuɓe bayan ta tuɓe sai ta gaya wata sai sai ta ce to gaskiya ita ba za ta tuɓe ba sai ta a aiki saboda ma darajar mijinta shi ba zai taɓa jikinta ba saboda darajar mijinta zai tura wata nan ita za ta taɓa jikinta amma shi sai zai koma daga can gefe yana kalla ya ce a juya wata nan a juya wata can shi ba zai taɓa jikinta ba ba ta zai ta da wannan baiwa Allah ta sai ta ita dai ba su yi haka da mijinta ba kuma ita ba za ta yi ba shi kenan ya fusata ya tashi ya da nurse din da kanta take gaya mata cewa ai wannan abin bai kamata a ce sai ya saki tube cikin ki ba ita kin ga sai eh, sannan na biyu waɗanda suke da mutunci a gurinsu idan abu ya kama cewa sai an ga al'auran mace to idan kai ka san mijin mace ba ka yarda ma a ce kai ne za ka yi gudanar da wannan sai ka tafi ka samu wanda bai san wannan miji ba sai gudanar saboda matsayin wannan miji a gurinka na ce amma ita ta yi mamaki yadda ya zo ya kafe ya ce shi zai wannan al'amari to za ka irin wannan al'amari hakika muna da matsaloli ba kaɗan ba kuma ba mu da hanyar da za mu magance irin wannan matsala hakika sai ta hanyar ƙoƙarin karatu da kuma tsaya ma yaran mu kawai ba tura su makaranta ba dole mu dinga bibiya wajibi ne ga duk wanda ke da hannu cikin wannan a dinga bibiya mai ke gudana a asibitocin nan zuwa ke karantarwa menene suke nufi meye matsalar yaro kaza da sai muna bibiya amma haka kawai mai watsi da abu to hakika ana sauye mana haƙƙi fiye da yadda suke fito sannan kuma babu inda ake cin zarafin mata kamar irin wannan don babu cin zarafin mace da ya ba a ce mace ta zo da mutuncinta da lullubanta, da hijabanta a wata ma hada da ta zo asibiti a ce ta shiga ɗaki da shiga ɗakin nan ita kaɗai a ce ta cire kaya da cire kaya wani lokaci a gaban shi likitan za ta cire kaya har ta zo tana jin kunya ya ce in ba za ta cire ba shi zai fita wani fasada da kuri shi fita zai haka za ta cire ta cire fan ya taba ba inda ba zai taba ba jikinta ya taba jikinta abinda kawai ba zai yi ba na abinda miji ke yi shine bai daukan azzakarin sai ta cikin farjinta amma ya taba farjinta ya dauko eh, na'ura ya sa ya jujjuya ya duba a kwamfuta ya zo ne ke faruwa a cikin haifar duk irin waɗannan abubuwa inda a ce daga ciki ake maganar haƙƙin mata a nan ya kamata matan su nemi haƙƙin idan har za a ce wai mace a ce mutum ya auri mace bata kai shekara goma sha takwas ba a dinga jiho an ci zarafin mata an yi waye an yi waye an yi waye ga hakikanin inda ake cin zarafin mace an ba labarin wata ta fito daga nan ta kama kuka ta ce tun da take wani katon banza bai taɓa ganin al'aurata ba sai ga yanzu a banza a wuce katon banza ya zo ya ga al'aurata tana kuka ta ce abin da tun da sai ta ba a mata sai yanzu za ka da kai ta tasawurin a ce kai ne ka zo asibiti ga wata mata ita ce za ta sa ka tuɓe kayan ka sandar ta kama ka tana jujjuyawa ka gaya za ka yi tasawurin wannan domin tasawurin ya matan mu ke ji da irin wannan al'amari to haka wannan al'amari yana da kyau wai bayyuwa kuma dole sai an gyara gyaran shi shine yawaita mata cikin wannan harka shi yasa ka ji daɗin abin da daga cikin sharadi da malam ya kawo mana na cewa eh, mara lafiya ya yarda da cewa likita ya duba inda muna da wannan ka'ida a kasar mu haƙiƙa da mun huta akwai wanda ya labari cewa wata ƙasa ta je kasar malaysia sai zama da irin mazaje da ke zuwa su karanci harkar gefen haihuwa kaga mai haɗa namiji da harkar gefen haihuwa ya kamata tun asali wannan gefe ba na maza ba ne namiji ya kauce ma wannan gefe to amma wasu su bukata ma suke sha'awa suke a kai na saboda su dinga kallon farjin mata a kowane da su bukatar su nan su je su karanci wasu wani ke gaya mun a wata kasa na jin malaysia ce su zama ka'idar su idan ka zama mara lafiya kai za ka zo ka zaɓi likita da haka mace ta zo tana da matsala ta haihuwa da matsala ta abin da ya shafi mahaifa sai ta ce to ga likitoci nan ga kasai ga mata iri ya gaba da za mace ga mace yar uwarta da ta wuce ta dauko kado da sai shi zai zo zuwa ba da al'aurata to da haka shi kenan sai mazajen suka dinga zama ba da zuwa ka karanci gari amma duk lokacin da aka ce mace zo ta dauko likita sai ta zo ta dauko mace yar uwarta wannan ma ta zo ta dauko mace da haka suka yi ta zama ba ta da aiki dole haka suka kama gaban su to da kaga nan ma da zamu dauki wannan ka'ida a ce mace ita za ta zaɓi wacce za ta duba ta ko mara lafiya shi zai zaɓi wanda zai duba shi to kaga ta ga da dukkan tantan da ke karantar gefen abin da ya fi haihuwa da za ta canza wuri sai su koma su karanci abin da zai amfanar da su wanda ba zai tsada cikin wannan al'amari ba kuma da kawo da ka'ida cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha sannan mu daina ta cewa ga abin da ya shafa ad-darurat bi al domin da wannan amma duk da haka da an umarce ni in ce wani abu zan san ce wani abu guda shi ne muka la'akari da ƙa'idodi da da su wanda malami an bata a cikin wannan muhabara ga abin da ya shafi ilimi na kiwon lafiya da kare rayuwa amma musulunci ya kimbiya mai ƙa'idodi da tsawa da sharuɗa to ina ga shi su kutum addini gaba ɗaya saboda ka ya zama ilimi na neman kariyar lahiya da rayuwa suna da sharuɗa da waɗannan tsare-tsare to ya kamata mu waiwaya game da ilimin addinin mu musamman tauhidi da aqida da sauran hukunce-hukunce na ibadodi wanda ba za mu zo mu sai magani haka kawai barkatai mu sha ba ko kuma likitoci kamar irin shaɗin da aka ambata su tsallake su bai dace ba to haka bai dace muna aiwatar da al'amuran addini ba cikin duhun kai mu kula da addini shine babban abin da ya cancanta da musan ƙa'idoyi da sharuɗa musamman tauhidi da aqida ina roƙon Allah subhanahu wata'ala shi lura da mu akan al'amuran addinin mu shi ba mu iko da ƙwarin gwiwa tsayawa mu karanci addini karkashin girman malamai masana addini wanda za su karantar da mu hakikanin addinin nan na musulunci kamar wada manzo sallallahu alaihi wasallam ya tawo da shi Allah ya saka malaman mu da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dokta Muntaka yana kusa zai dan ba mutum guda ko mutum biyu. Dokta Abdullah da mutum biyu ko mutum biyu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الا يهديه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقيقة na gaskiya ni ma kamar yadda da su sani Abdullahi da zai magana in ma yau da samu labarin muhadara wajen dauran mu da mun kai yau da amma dai ita ni ma ga ta unguwanmu a kyalla wani yin wani da yin iske na mai fara an ta wani saurara gaskiya na ji daji kwarai da gaske ma ya da na fahimci taken da na shi ba haka ni gini shi ba don yi abin da aka magana likitanci da likitanci na ga yan magana an ba lokacin ne magana da kasa da abdullahi da suna can wurin duk mai musamman na abin da ya bangaren likitanci mata yana da kyau mutanen mu mata su yi kokari mai kokari mu sa mata su yi ta karatu likitanci ko da irin matsalolin da kamar ba wasu asibitoci ne da wannan wanda su yi karatu irin kasar larabawa irin saudiya ji a ta saudiya haka ko kuma wasu kasashen musulunci to nan miji zai zuwa inda likita yan mace ta ko mace ta ba ta ke larabci sai dai ka rubuta masa takarda ta zo ta taimaka ta taimaka rubuta abin da bayani ka zo ba nan da abubuwa nan ma wadda su na zuwa a fasa da yanzu na taba ta da da likita nan wata mace ta ta ta kuwa wai wai zama mutane wai mutum wai wai mata ta wuce ta zama ta zama ta ya da ba ta saboda wasu wasu da gaskiya saboda a gaske na sallah shi ko amma ni gudana wanda ya tama tabbata sun yi da ka magani akan wannan shine abubuwan da malaman shine karatu da kuma shi ke ne mutum ya zai yana da kishi saboda an mutum da kishi ya fanga mutum da kishi wani babu ruwa ne su inda ya kira ma da mata ta shi da inda ya dace da inda bai dace ba wani ma da ya riga ya ta asibiti shi kenan ya juya ta wani ma ko ta kare suna ma ita mai ta kare ita da Allah ina son sai wanda ya kira ma shi to wanda ka dole mutum ya kula da yaki ne da su kansu likitoci dole su kula da abubuwan da suka shafi addinin su wanda addini shi ya koyi muhimmanci shi abu na farko wanda kamata kula da shi sannan magana da shakin bayan ya magana ciwa-ciwa ciwa-ciwa ta likitoci ƙaryar likita ko yau ɗin ne ana sauraron bbc da yawa mukan saurari bbc mu zauna na ma saurari yau cikin shirin ta ba karatu ciki ne na jiran da labari yau ɗin ga da sahi an ce akwai wani mutum america ko kuma wani wuri ya yi ƙaryar likita ana ta ce mai likita ana ta ce mai likita yana tare da na shi kasa an shi likita na likita na ƙarshe dai an ka gane ba likita na ba yanzu haka akwai tarar da an ka ci shi wata an ka ci su gaya biya yanzu haka magana ta ake sannan da kai na gani asibitin daji ina cikin ɗakin likita ne ta wani ɗan najeriya ɗan sokoto ya zo ta tada ya zo jerin tada yana wa likita magana wasu wanda shi na son shi musamman da zai ɗaya ɗan ƙarya amma wani magana ya magana akwai excuse na wani shugaba ko kuma wani mai uzuri ko da sauransu ala shi ma babu da a ba marasa lafiyar ta annan bayani a ce musu yan ku wani na ya zo da ajiya ko kuma uzuri kaza ko uzuri kaza amma kana ji kana gani asibitocin mu sai ka ga mutum ya zo neman lafiya amma kuma ya rasa gaskiya annan su kan likitocin suna ɗaure wasu ne na da tare da su aka hada da rashin gaskiya kuma da wanda an ga rashin gaskiya kyau da shi ma ya rashin gaskiya kyau wanda gaskiya akwai buƙatar kulawa ta musamman a bangaren da ya shahi wakil lalura ta karatu da kuma tarbiyyar ta addini musamman ilimi na addini shi a kan gaba wanda ya kamata ba gaskiya kamar wanda da fita na zuwa rediyo da sai magana na cewa likitoci a jami'a masu karatun medicine kusan duk hukumar qur'an za ta bangaren medicine suke da sauransu to gaskiya akwai mutane na kwarai cikin su kuma gaskiya akwai ba ta gari kamar yadda shi ma muna ya magana akwai na kwarai da komai akwai wanda amma ana magana game da abinabiya duk abinda da ya zan ba ka gari ya yi yawa ya yayi waɗanda an na su ce abin sai ake abubuwa su bada wanda ka da fatar wannan lakca za ta kai ga kunnuwan likitoci da kuma mukan mu da ka zama mutanen mu asibiti abin da mai son kawai bisa da sawaba amma mu da su duka ana shi karba inda kurakurai suke ana shi yawa ta شيء أسكن بك سبحانك اللهم وبحمدك نختم بقول تقبل dama zai da ka fita an kara lokacin ba da sanarwa an yi da ba da ita da baki amma wadda take a rubuce lakta din mai taken matsayin likita a musulunci da wajibansa dama wannan shi muka tsoci aka ce likita da likitoci ai wannan kofi na wasu jiddan likita da likitoci ai in ka fara ba lokaci ba to yin ya mutane na kira da suna cewa ga mutum da matsayin likita a musulunci da wajibansa ma'ana ne ne likita sannan kuma me wane matsayi Allah ya fashi, sannan me ya waje shi. insha Allah amma karkashin duka likita likitoci akwai furo da yawa insha Allah jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wa Allah ya saka da alkhairi kamar yadda ya faɗa hakika ni ma ni na karanta takardar a masallacin da na yi sallah masallacin Abu Huraira da na karanta ina karanta na mika wannan sai bayan mun bata sai ga wasu zo suna tambaya ta wai wace irin muhadara ce sun ji kamar an ce za a yi muhadara sai na gaya musu amma lokacin da na sake tuno da maudu'in sai na kasa tuno da biyar da ke da makaranta kawai ne na bashi to na kaga ire-iren waɗannan za su ta samun eh, fassara wannan ya ce likita da likitoci wannan ya ce likitanci a musulunci da sauransu duk ire-iren haka haka abin ya ta yaduwa Allah ya saka wa mana da alkhairi